Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa maraɗi da da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ga jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa. Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu haɗa su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya safi rashin zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu in ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin ƙasashenmu a Nijar muna gani wannan kamar koma baya ne a gare mu. Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da ƙarfi in ji ga jangon. Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wanene ne a ciki a yanzu dai inda muka taru a nan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai kungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan ƙungiyar. wanda ta haɗa noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gerar da ke iya kawowa game da zaman lafiya lokaci zuwa lokaci za mu koma mu tambaya mu to a cikinmu waye ya yi aikin shi waye bai yi aikin shi ba in kowa ya yi aikin shi za mu ga rashin tashin hankali din zai rigu. Muhammadu Alhaji Sadi wakilin makiyaya ne daga jihar da magaran cewa ya irin wannan haduwa a daidai wannan lokaci shine zai taimaka musu su kauce ma rigingimu. Babu abin da ya mu daɗi ya zamanto ko lokaci irin wannan zama mun same shi mu samu fagen da yake za mu rika fahimtar da mutane muna nura da su da neman zaman lahiya da neman zaman lumana tsakanin manoma da makiyaya a ƙasa gaba daya. rigingimu hakon lokaci rashin tuntuɓa juna ne rashin waye ma juna kai rashin rigakahinsu. Jalo Malam Ari wakilin manoma ne daga yankin Difa cewa idan hankali ya bata hankali ne zai nemo shi. Duk a zaman duniya ba taba samun tashin hankali ai magance shi da tashin hankali. Tashin hankali ƙarhi bindiga bai maganin shi sai an zamna an yi sulhu. Kenan don haka an ce manoma an ce makiyaya. tare suke guri guda suke haƙori da haltima suna samun matsala jalan ya kara da cewa wannan taro ba karamin tasiri zai yi a gare su ba zai tasiri babban bisa kan matsalolin manoma da makiyaya kenan muka je kuma za mu yi taro za mu goya ma manoma da hallama da muke wanda muke tare da su duk abu wani abu ya faru ai sauri a samu hukumar wanda ke kusa da shi zuwa mai gari zuwa kungiyoyi in ta kasa zuwa meri kar mutum ya yarda ya ce zai ɗauki doka a hannun shi. Tamara Bari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.